Abduhu wa rasuluhu amma ba'ad بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Man shiga dare na alhamis wanda ya daidai da daren 24 ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na ashirin da hudu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa Na'imu, littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka idan ba manta ba jama'ar musulmi a makon ko karatun da ya gabata mun kai ƙarshen fasali na goma sha hudu a inda muka tattauna mumini a kabari yana fata yana gori yana sa rai a wurin allah allah ya ba shi dama ya ƙara ayyuka na alkhairi man ji hadisai kan haka a yau za mu tashi a kan alfaslul khamis ashar fasali na goma sha biyar ziyaratul Kobo, idan ɗan uwanka ya rasu ko kuma ka ji ga makabartan musulmi yana daga cikin abin da shari'a ta zo mana da shi shine ziyartar makabarta al jam'i ne na alƙabru amma abin da ake cewa almakbara shine inda dai aka rufe wani mamaci wurin ya zama makabarta mutum ɗaya ne ko ɗari ko dubu ko nawa ne inda dai an rufe mamaci a wurin ya zama makabarta to shi alƙubur jam'i ne na alƙabaru to kasancewar duk inda makabarta ce kai jama'a da yawa ake wanda suka rusu ake rufe su a wurin wannan yasa ake cewa ziyartar kaburbuka amma ziyartar makabarta ko ziyartar wani mamaci Allah ka shiryar da mu hadisi na ɗaya wanda ɗayan ne kawai a wannan fasal na kuma ɗari da biyu a wannan littafin malam ya ce an buraidata radiyallahu anhu kala an samo daga buraida Allah ya ƙara masa yadda ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر annabuna karantar da su in sun fita zuwa ziyartar makabartu annabi yana karantar da su faka na ya kolo ɗaya masu faɗin abinda annabi ya koya musu faɗi in sun je maƙabarta sai ka yana cewa assalamu ahalar ziyar وفي رواية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون للاحقون أسأل الله لنا ولكم الآشية الله أكبر dan zatin Allah duk wanda ke wurin nan ya kiyaye ga abin da ake faɗi assalamu alaikum ahalar diyar ko assalamu ala ahalar diyar amincin Allah ya tabbata akan waɗanda ke waɗannan gidaje watan waɗannan kaburbuka a wata ruwaya assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a kanku ahalar diyar ya ku waɗanda ke cikin waɗannan gidaje na kaburbuka da aka yi musu min almu'minina wal muslimin mu'minai da musulmanku duk amincin Allah ya tabbata akan ku wa inna insha Allah kun ga mu in Allah ya so lalahiquna wallahi masu riskakku ne nan kusa ba da dadewa ba jama'a kun gane ku as'alullaha lana wa lakumul afiya ina roƙa mana Allah haka kuma ina roƙa muku Allah ya ba mu lafiya ya zaunar da mu lafiya Allahu akbar wannan hadisin al'imam muslim ya fi da shi hadisi na 975 to jama'ar musulmi mu yi ƙoƙari a karatun da aka yi mai tsawo na littafin nan mu yi ƙoƙari waɗanda suka riga mu riƙa ziyartarsu jama'a kun gani saboda idan mahaifinka ya rasu ko mahaifiya ko wani ɗan uwa ka fa fahimci abin da ya rage tsakaninka da su shine yi musu addu'a ziyartarsu jama'a kun gani yawaita yi musu addu'a sannan kuma zika ziyartarsu an gane ko sannan mu gane abubuwan nan guda biyu duk sanda muka yi sai ya zama dalilin daga darajar su su waɗanda ke kwanci a wurin yana nan cikin hadisin ibn maja man karanta shi a tarbiyatul aulad annabi ya ce wa innal abda la turfa'u darajatuhu fi qabri an gane ko fa yaqulu ya rab anna hadha Allah na daga darajar bawa a san da ya rasu yana kwance a kabarinsa Allah na daga darajar shi bai ta ƙara daga darajar da kanshi sai ya ce ubangiji naga ana daga darajata ya akri sai Allah ya ce masa ba wani abu ya sa kaga ana taɗaga darajarka ba illa bistighfari wala dikalaka ka ne ke ma addu'a shi yasa ake ɗaga darajarka ya jama'a ku ji duk karatukan da muka yi in dai ba ba da kai aka yi baka jahilci duk karatun da aka yi ba kun ga ɗan adam in ya rasu musulmi mumini ai mun fahimci cewa Allah na hadaran shi da sauran rayuka da suka riga a san da yake tare da 'yan uwan shi da aka haɗa ran shi da nasu a irin haka ne fa sai Allah ya ɗauke shi ya ɗaga darajar shi fintin kawai gaba darajar shi sauran abarsu a nan kun gane ko zai ce ubangiji ina tare cikinsu amma na ga an ɗaga daraja ta an yi gaba da nisu an basu sai Allah ce addu'a ce a ‘yan kake ma so kuma an basu nan ne kenan Ya'yansu ne ba su musu addu'a jama'a kun gane duk wanda ke sai ya taimaki mahaifin shi bayan rasuwa a ci gaba ɗaukaka da ƙara bunƙasa da birin ƙasa darajar ɗaukaka darajar mahaifinsa to riƙa nacewa wurin yawan yi masa addu'a jama'a kun gane ku to dama ita ziyara in ka je ka ziyarci mahaifinka ko mahaifiya ko ɗan uwa sai fa an sanar da shi cewa ɗan uwan shi wani ya ziyarce kuma sai ya ji daɗi sai ya farin ciki jama'a kun gani amma nan da za ka tara ƙofa ka tambayi waɗanda mahaifansu sun rasu tsakaninku da Allah kai wani ka taɓa tashi takanas ka ziyarci mahaifinka ka taɓa yi saboda Allah mu sunna fa ka ji an bidi'a mutum nawa ne zai iya ce maka yana ko mahaifiyarsa sun rasu kuma jama'a kun gani yana daga cikin abin da ya rage tsakaninka da su fa shine yi musu addu'a ziyartar su sadar da zumunci tsakaninka da 'yan uwansu da abokansu jama'a kun gani to sunna muna da karancin wannan ɗabi'ar musamman a irin waɗannan kasashe namu za a ga mu kamar ba mu san mahimmancin watan yi ma iyayenmu addu'a ba musamman in sun rasu wanda kuna ji cikin magabata na mara karanta a wani karatu wani yana cewa wanda din rana ta fito har ta faɗi bai ɗaga hannu ya ma iyayen shi addu'a ba ya kamata a yi mai ladabi na bulala aƙalla goma don gobe kai sai da ran iyayenka gari ya waye rana ta faɗi ba ka yi ma iyayenka addu'a da ya kamata a yi ma ladabi bulala akalla goma don gobe kakka ƙara mantawa to bare kuma wanda iyayen shi rasu rana ta fito ta faɗi wani in ka tambaye shi ya manta rabon da ya ma iyayen shi addu'a kuma rasu suna da tsananin buƙatar yawan yi musu addu'a musamman in rasu da ransu ma ana son kai musu addu'a bari tsira su kuma ka rika ziyartar su Usman dan Maz'un sun sha nono ɗaya ai da Annabi lokacin da ya rasu sai Annabi ya samu wani katon bulu haka tubali sai ya aje a daidai inda kanshi yake a cikin ramu a saman kabarin daidai inda kanshi yake to a saman kabarin a wurin sai alama ya aje katon dutse yaya ya ce na yi shaida ne a kabarin ɗan uwana saboda in riƙa ziyartarsa kun gani wannan fa ba baban shi ba ne ba maman shi ba bawan shi ba kan shi ba sun haɗa shan nono ne a wurin wata mace guda ɗaya annabi an shayar da shi a gidan shi ma an kai shi an shayar da shi a gidan amma ya alama ya kiyaye wannan zumuncin ya riƙa ziyartarsa Da ma kun gane wallahi mu alu sunna mu kiyaye wannan yasa sai kage yanzu ana wata biyu da rasuwar baban mutum idan dalili yasa aka je makabarta kace ina kabarin mahaifinka wallahi ka maka zai zai yi, shi ma bai sani ba to ina maganin an shekara ɗaya an shekara biyu kun gani yanzu mutum nawa ne in ka je makabartan da alu sunna zai ce maka nan kabarin wani nashi in ko kana ziyartar su yana da wahala kabarin ya bice maka in dai kana ziyartar saboda kaje kaga alama wani abu zai faru za ka yi maza ka gyara ma kun gane sabai suna ƙara gyara kabarin mahaifansu da 'yan uwan suka gaya yesu da imani kuma bari ku ji akwai wani abu da muke yi musamman nan ba ziyara ba ne idan wani ya rasa unguwa aka tafi makabarta ana zuwa za a fara aikin rufe mamaci sai ga wannan ya zara jiki ya ji ya tsaya kan wani kabari ai ba ziyartar shi kaje ba kun je rufe wani ne kai amfani da damar da ya kaje kai mai abu amma ba dai ziyara ba ne ziyara shine tun daga gida ba wani abu da ya faru kawai yau alhamis zan kai ziyara zuwa ga mahaifina da mahaifiyata a makabarta ka tashi takanas watan kaje makabartar kuma za mu ji ƙa'idoji da aka aje na in an je ga yadda ake yi kana dai zuwa makabartar sanda za ka shiga kana shiga sai kai sallama assalamu alaikum ala ahli diyar wannan kowa yanzu zai rike shi ba wani wahala ko kuma assalamu alaikum ahlal diyari waye zai ce wannan ba zai iya rike shi ba minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lalahiquna Allah lana wa lakumul afiya dan Allah waye a yanzu ba zai iya maimaita abun nan so uku ya rike shi ba ba wani wahala ba fa wani karatu iya abin da ake faɗi kenan an shiga jama'a kun gane wannan ko to idan ka shiga ka ga duka kayi jam'i kai musu addu'a ka san kuma kabarin mahaifiyarka to sai ka wuce sai ka je ka fuskanci inda fuskar ta take kun gane ku ka juya ma alƙibla baya daidai inda fuskar ta take sai ka tsaya ka kalli daidai a kabarin sai ka ce assalamu alaiki ya ummi wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan sai kuma ka koma gefe kar ka fuskanci kabari kar ka sa kabari a gaba sai ka koma gefe sai ka daga hannu ka fuskanci alƙibla sai ka yi salatin annabi ka yi tawassuli da sunayen Allah tsarkaka da siffofinsa maɗaukaka da mara musulmi kun gane ku ka kambama Allah da abin da ya dace a kamba masa da shi ka kururuta ka kuzuzuta ubangiji da abubuwan da ya kamata a yi mai haka da su jama'a kun gane ku? Eh? kada ya sa kabari a gaba ba a sa kabari a gaba don addu'a ibada ce don za ka yi ta kuka sa kabari a gaba don ku karanta a kamun jana'is albaniya ce wannan wata bide a ce kuma daban kun gane ku? sai ka zo daidai kan ai ka gama yanzu makabarta ai galibi jera kaburbukan ake kun gane ko to sai ka zo daidai gefe inda kan a gefen kan mahaifiyarka tsakanin kanta da kafan wanda ke nan gefe kai sai ka tsaya a nan ko kuma ka fito ka koma gefe can inda ba a rufe mutane ba sai ka ɗaga hannu kai abinda aka ambata sai in ka gama wannan shimfiɗa sai ka ce ya ubangiji a sunnar da ka ya tsara na ziyartar mamaci to Allah ina tawassuli da wannan ziyarar da na yau mahaifiyata ko mahaifina ya ubangiji ita mai laifi ce kuma kai mai gafara a ta Allah ina roƙo ka gafarta mata Allah ka yafe mata Allah ka tausaya mata Allah ka mai da ƙabarinta ya zan dausayi na aljanna ubangiji ka ɗaukaka matsayinta a wannan makwancin nata sai a ga idanka ya cika da hawaye suna zuba kana cewa ya ubangiji ba wanda za mu nemi gafara sai mata gafara sai kai Allah Allah ka tausaya mahaifiyanmu ce ita ne laifi ce kai mai gafara ne kuma kai ɗinnan kai ka ce a roƙe ka kai alkawari in auroke ka kace ka alfa, kuma Allah fa kai baka saba alkawari Allah ina roƙonka ka tausaya in akwai abin da ta maka na ba daidai ba Allah ka yafe mata ubangiji yana son kamar ce ka faɗi kalmomin da ubangiji lalle ya san ka kamba mashi ka kururuta shi ka kamba mashi kuma kayi abin da ya san shi ya tsara haka ka yi ta roƙon Allah ka haskaka ƙabarinta, ka mai da kabarinta dausayin aljanna ya ubangiji kai ta yi kai ta yi kai ta yi kuma ba wai da ka daga hannu Allah ka yafe mata shi kenan kai maza ka aje ba ga mota cin najira za a tafi a baka irin da yanda ake yin addu'a in an kai mamaci sai ya ga mutum ga ya can ya je yana daga hannu kuma yana kallo yana daga hannu yana haka da ya gaga mota ce za ta daga ya watsar da hannun ma ya fito a guji yanzu ya dane mota kuma a gida wannan ke nuna maka dama ba ziyara ka je yi ba ma kun gani kuma tsayawa ake a tsaye duk a kai ta maimaita addu'a Allah yana son ka naci wurin gaya mai abin da kake so yi a kanta ka faɗa ka faɗa ka faɗa ka ƙara salati ka ƙara wasu da sunayen Allah tsarkaka da siffofin shi maɗaukaka ka ƙara gaya mai ka ƙara gaya mai jama'a kun gane ko ba ku ji ba ku ga tsakanin ahlus suna yau da iyaye wallahi wani in baban shi mutu shikenan kai sati ma in ya wuce ko ka koma zai iya ce maka nan ne kabarin mahaifiyarsa kuma yana ahlus sunna jama'a kun gani wannan ba daidai ba ne. wannan bani ko fasali da ma karanta ya kamata ya zama izina ga kowannen mu kawai abinda ka kiyaye ba a tashi a niƙi gari a yi tafiya ta kanas zuwa wani gari a ce za a je ziyartar annabi ya hana kun gane ku amma in ta kama ka je garin misali iyayenka a Kano suka rasu kuma dama ce suke kai neman arziki ya dawo da kai nan kuma ka zauna haka kawai ba za ka yanke barin tafi Kano ziyarta iyayena a makabartar da suke ba in kai haka haramun ne kai bid'a amma harkar ka ta shiga da kai Kano sai ka ce bari in yi amfani da wannan damar in kuma ziyarci iyayena kun gane ko wallahi jama'a in za ka roƙon ma iyayenka Allah so ake yi ka tsaya kai ta yi ka yi ka yi ka dukufa ka da kan gaske kamar yadda za a iya kamo raƙumi a danne a yanka a fede a raba naman a raba wa mutane su kwashe kowa ya je gasa ya soya ya dafa ya cinye gaba ɗaya daɗe wanda za a yi kama haka ta faru haka ake son ka tsaya lokaci mai tsawo kana ma iyayenka addu'a kuma ya sha faɗa kowa ya kwantar da hankali shi in dai baka kama iyayenka addu'a ba matsala wallahi ba za a yi maka ba jama'a kun gani idan ko kana ma iyayenka addu'a da ubangiji zai tsara karsu ko aure ba kai ba to ubangiji sai ya harika haɗa gayyan mumine yana tunatar da su kai sai sun ta maka addu'a ma'alaikum salam kakanni ma iyaye ne ai shi ne duk iyaye ne ai kakanni da kakannin kakanni duka ai duk iyaye ne waɗannan walaikun to ai shi ne matsalar kai sai da ta kai gafa bari kuji idan har ka ga alamu sun yawa ta yanda in ka sa alama akwai irinsu da yawa to za fa ka iya rubutawa ba fa laifi ba ne za ka iya rubutawa ka je ka kafe kusa da kabarin yadda rubutun da kai za ka gane kasan sunan kabarin mahaifina ne wani da ka zo ga alamarka da rubutu da komai a jiki ta ma jahilcin mutanenmu sai su ɗauka haramun kun gane ko ba daidai ba ne idan in ka sa alama za ka gane ka je ka ce za ka rubutu amma alamomi sun haɗe ta yadda ba za ka iya ganewa ba in ba rubutun kai ba sai ka yi ɗan jikin wani abu ka kafe kana zuwa kasar nan kabarin naka yi eh. a wannan shirme ne a wannan shirme ne baba shirme ne na ga wannan nima a abunan nan a wannan a wannan a abun nan a bai kuta a bai kuta na gani an yi rasuwa kuma an dawo kiɗa ma ake gangar ma fuskarta wallahi ƙur'ani aka rubuta kuma aka ake buga wurin ba wannan na shirman ba na e eh, tunda a can wani gari ne sai ya rika mai addu'a amma maganar ziyara dama ba a takanas zuwa wani gari don yin addu'a kun gane ko shi sa bari ku ko aikin hajji a yi ba ka ɗaukar niyyar wai kai za ka ziyarci annabi in kai haka ba daidai ba ne a da suna. sai dai kai za ka kai ziyara ne masallacin annabi abinda ya sa ka tafi madina kenan to idan ka je madina ziyartar masallacin annabi to matsayinka hukuncinka matsayin ɗan madina to tun da yanzu matsayinka hukuncinka ɗan madina to sai ka amfani da damar wurin tun daga ka a madina kuma to ka gaba ta kanar ta kano za ka yi ba yanzu sai ka ziyarci annabi ka ziyarci nan baki'a ka je ka ziyarci shuhada a udin ka je ka ziyarci masallacin kuma dama abu biyar ne suna ta zo da kula da shi in makaji guda biyar ne shi dai farko shi ne shi masallacin to in ka je garin don ziyartar masallacin to abu hudu ne kuma shine nan kabarin manzon Allah ga Abubakar ga Umar tare da shi kana fitowa sai makabartar bakiya kana fita sai ka shiga mota zuwa Uhud daga nan sai ka je masallacin kuma suke nan duk inda zaka je ana wani ziyara ziyara masajidin Saba masjidin Aisha duk ƙarya ne kudin ka za su ci duk da ne amma in dan buɗe ido ne babu ce wannan duk za ka iya ziyarce-ziyarcen ka zuwa buɗe ido amma da nufin da ya ibada to ƙariya ne ba lada duk wanda ya gaya maka ne ya ci kuɗinka walaikun musulam eh. hmm. ka karanta na biyu kamar makabartan da yake Hmm. in dai ka shiga za ka shiga makabarta to za ka yi wannan abuwa. kamar yadda ka san in za ka shiga gidan mutane ai za ka yi musu sallama ko ba ka ba to su ma fi gidajen su ne za ka shiga a ai in dai za ka shiga makabarta in ba makabarta ba ne wucewa za ka yi kawai in dai mutum zai shiga makabarta malam zai yi musu addu'a a sai ya cire eh kumsa eh sai mutum ya ciyar takalmin to kuma ka gama bai da tabbacin inda yake taka ba kabari bane da ka gara ka zaga ka wuce ta kan abin nan baya Allah ya tsare mu kama huta oh inna na yi mutane ba su da tsoro fi Allah ya kyauta na eh eh duk zami bayani kai insha Allah wa alaikum salam eh eh na hmm sai ka tsaya can a baya a gefe kada ka sa kabari a gaba lokacin yin addu'a an gane ku abinda ake nufi a gabanka amma da zai zama nan gabanka ba kabari bane amma can ga kabari can to nan kawai alƙibla ka fuskanta ai ba shi kake fuskanta ba da ma kun gane ku to kamar yadda na ce a ko wasu 'yan ƙarin bayanai ma mutane ce ya kuri tambayoyi kan wannan na abin da ya sa ma na ɗan faɗaɗa bayanai ni na san mutane suna da matuƙa sakaci ne akan ziyartar makabartu yanzu ƙarken ta wurin nan ga mutum alu sunna ga zaune, amma ƙarken ta wani bai taɓa tashi wallahi je ziyartar makabarta ba alu sunna fa suna da matsalar nan ba za ka yi mamaki yanzu da Allah zai shigo da mala'ika ya nunnuna waɗan wallahi sai kai mamaki karkanta za ka ga kun gane to ya kamata ku gaskiya kun ga sakamakon wannan dan karatun wallahi tallahi mu aure suna mu gyara kar ya zama gaba ɗaya fa tsakaninmu da mamatanmu kawai ba ziyara kun gani da ran mutum ma ka ziyarce shi ya ji daɗi bare wanda ya rasu ziyara ce fake sa Allah ya so wanda ya ziyarci wani in dai ziyara saboda Allah ka yi ta ma ina tabbatar muku yanzu da za a ce duk wanda ke wurin nan ya san ya taɓa tashi ta kanas ya kai ziyara makabarta ba don an yi rasuwa ba abinda ya kai shi kawai ba gyara makabarta ba ba kawai abin da ya kai shi makabarta ziyarta ƴan uwan shi musulmi ko mahaifi ko mahaifiya ko ƴan uwan shi musulmi duk wanda ya san ya taɓa yi tsakanin shi da Allah ya ɗaga hannu kana ɗaga hannu in baka taɓa yi ba mala'ika ya kashe ka da mai a to kun sa wani abu jama'a don zafin Allah ku diba ku ga mutum nawa ne nan? bi yawan mutum nan adadin ba kai goma ba wa alaikum salam in ba dai ziyartar kawai zafin ka wuce ai mu muna magana haka kawai abin da ya tada kai daga gida zuwa ziyartarsu kawai ziyara. ka ziyarce su ka juyo kawai ka dawo gida kun ko gani don zatin Allah ji yawon waɗanda suka ɗaga hannu fa ba su kai mutum goma ba ba su ma kai goma ba to bari ku yanzu don Allah mu kenan alus sunna da ake ce mana karatun hadisi da aiki ne kun gane wani malami yana cewa ku rika ba da zakka hadisan nan wani ya ce zakka to duk goma in rubuta ɗaya in ku. ya ce a zakka hadisi shine inda ka koya ki kokari maza ka aiki da shi to ka yi zakka hadisi maza ka aiki da hadisi to Allah kyauta to jama'a za a yi wannan matsalar da Allah mu dan dawo cikin hayyaci na gyara a kanta kun gani karfe ya zama kawai fara na kiyama fa a je gaban Allah kawai ashe duk da muke alu suna da baki ne kawai hmm. kula da eh hmm. kwarai kuwa, aikin kwamitin eh, sirika tsarawa suna duk mai so ya zo a ji ya yi. Hmm. yayi yi gaskiya wannan hadisin na muslim mun ce ya fi da shi a lamba hadisi na 985 alfaslu sadis ashar sai fasali na goma sha shida istibabul bukai inda alqabr mustahabbancin yin kuka a lokacin da musulmi ya je wurin kabari in ka je ga ka ga kabari ana son idan ka ya zubar da hawaye kuka nan da ake nufi ba wai kawai ka rushe wayo Allah kai ta ihu ba a'a ba wannan ake nufi wa dan uwa ana magana mustahabbancin in ka tsaya gaban kabari idan ka yi rika fulfula hawaye idan ka yi ta fulfula hawaye wannan mutabi ku diba ku ga idanun mutanen mun an je makabarta hmm, kai hmm. kai watan duk fakaratun karatun littafin na akwai abuwa da yawa fa da Allah ya taimake mu ma da liligi kawai mu ne ya kamata mu taimaki kanmu kun gani Allah ya riga ya taimake mu ka koma ka tuno duk karatukan da aka yi a littafin nan littafi na tunatar da bawa makoma littafi na sa zuciya tunani to mustahabbancin kuka idan ka je wurin kabari ka tsaya hadisi na ɗaya a wannan fasali na ɗari da uku a wannan littafi عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترى قاموا تارد النبي إذ بصر بجماعة النبي سيهنغو تارن والجماعة جاسد أتكم مكبرتا فقال سيتي على ما اجتمع عليه هؤلاء kan me waɗancan suka taru taron me waɗancan suke na ga sun taru ila ce aka ce ala kabari ya hafiru sun taru ne dalilin wani kabari da suke haƙawa wani kabari suke haƙawa kun gane ko ƙala sai mai ruwa ya ce fafazi a rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi sallama sai annabi ya firgita haka hankalin annabi sai ya ɗan tashi فبدر بين يدي أصحابه مسرعا فبدر يعني أي أسرع شير فأسرع بين ko ashabi baina dai ashabi annabi sai ya danyi gaggawa gaba ga sahabbansa ya wuce gaba musri'an yana mai yin sauri dan karasawa wurin hattanta ha ilal kab har sai da ya isa wannan kabari da ake hakawa fajasa alai annabi sai kneel down a daidai inda kabarin yake ya gurfana fasta qabaltuhu min bayni yadai ni kuma barra'u dan azim ni ma na bi shi inda ya kneel down haka ni kuma sai na shawo gaban shi sai muka kalli juna haka kun gani ga annabi ya gurfana da guwawunsa ni ma na biyo ta gaba kun gani me yasa yayi haka ya ce an zura ma ya sinau don kawai in kalli talabijin ɗin da kyau ya mai annabu zai jama'a kun gane ka san talabijin ka kalle shi ta haka wani lokaci akwai 'yan matsala ko ta haka amma gaba da gaba na fuskance shi don in kalli fim ɗin da kyau ya za a yi Allahu akbar sabaka kawai sai na ga annabi ya rushe da kuka sai hawaye fulfulaye hatta ballassara min da sai da ƙasar da ke gaban shi ta jike sharkaf saboda hawayen da ke zuba a idan jama'a kun gani daladi ku idan ka kawai kaje ka tsira maka kar idan ka ba alama wani jama da bare zubar da hawaye ba ku dibi manzan tsira kabari ne kalla ya gurfana a firgici a tsoraci ido ya kama fulfula hawaye sai da ya jika ƙasar gaban shi shara kaf ya kaci a kwaba kama jama'a kun gani sun ma'akabala alaina annabi sai kuma ya fuskance mu ya kalle mu fakala ya ce ai ikhwani ya ce ya ku ‘yan uwana musulmi misli hadal yau ko don irin wannan ranar fa'idu wallahi ya kwaye tattali ko ba ka yi tattali don komai ba don irin wannan rana aika ya tattalin abin da ya kamata O Allah bar watan kun sauna abu ne yanzu duk wanda ke wurin nan akwai ran da za a haƙa kabari nashi masu haƙan suna jira a zo da shi amma dibiyan da muke rayuwa duk fakaratun da muka yi kan kabarin nan a baya wallahi tallahi kun ga wannan ya ishe sa kawai ke tunani limitli hadal yau fa'id ko don irin wannan ranar da za a zo a tare ana haka kabarin kamutu a zo a sa ka ciki a rufe ko don irin wannan ranar kwayi tattali a yi da ma kun gani na ku ribi mutane ku ga yadda suka ɗauki matsalar ba wata aba ba ita duniya kawai aka sani wannan al'imamul bukhari ya shidda wannan hadisin a kitabu tarih ɗinsa haka ibn maja a lamba hadisi na 4,195 imamu ahmad ya shidda shi a musulunsa hakanan watan abubakar lishafi'i fi mujallasan fi majlisan littafin wa ruyani fi musnadi alimamin ruyani ya fidda shi shi ma a musnadinsa hakanan khadibun magdadi a tarihinsa ya fidda shi albani ya ce hadisi ne kyakkyawa a silsilar sahiha a lamba hadisi na 751 hakanan ya fidda shi a sahihu targibuwar tarhib hadisi mai lamba na 3,338 Allahu akbar hadisi na biyu a wannan fasali na ɗari da hudu a wannan littafi shine kuma hadisin ƙarshe a littafin Allahu akbar yau an zo ƙarshe hmm. Allahu akbar an hane maula usmana kala an samo daga hani'u shi bararren bawa ne na sayyidina Uthman ce, kana Uthman bin Affan radiyallahu anhu mai gidan mu sayyidina Usman ya kasance idza waqafa ala qabri in yaje tsaya kan kabari kun gari mun da bayanin kan kabari ba wai mutum ya hau kan kabari ya tsaya ba A in ana haka kabari ya zo daidai gaba ya tsaya baka ce muka ya fashe da kuka hatta ya bulla lishiyatan sai ya jika gemun shi sharkaf da hawaye sayyidina usman mutum ne mai gemu amma saboda kuka sai gemun shi ya zama shi ke fitar da ruwa ta ce ɗan ƙaramin famfo ne ma ya fashe saboda yadda ruwan hawa ke fulfula ya tsaya kan kabari fatila Rannan da haka ta faru ce aka ce mai tazkurul jannata wannan mun sha ganin kana zama kana tunanin aljanna da ni'imomi da komai na cikinta da duk annabi ke ba da labari wanna mun sha ganin kana zama ka ware wani lokaci kai kaɗai kana tunanin wutar jahannama da bala'i da masifofin duk da ke cikinta wala tabki mu ba taba ganin dalilin haka kana kuka ba mu ba taba ganin kana yin kuka dalilin haka ba wa biki min haza amma dibiyan da kake kuka dalilin ka tsaya a gaban kabari sai kuma kuka kake faƙala sai ya ce musu bar ku ki inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ne ya ce innal kabara kun ga kabari awwalu manzilin min al-akhirah shine masaukin farko da Allah ke ajabawa bayan mutuwa shine masaukin farko daga cikin masaukayyan lahira a masaukayya na lahira shine na farko Fa sai ya ce annabi sai ya ce mana fa na jaminu idan aka sa bawa cikin ɗabari aka rufe har ya kubuta ya tsira daga bala'i da masifar kabari fama ba a da hu a yi duk abin da zai biyo bayan kwanciyar kabari bala'aci mai sauƙi fiye da matsalar kabari inda ya kaga sauƙi a kabari to filin kiyama ya fi sauƙi gare ka inda ko za a wuce dama sauƙi ce gaba ɗaya ita ce aljanna kun gani jama'a duk wanda ya gaba kyau a kabari to filin kiyama bala'i da masifar rashin kyau ya fi annabi ya ce fa inna hu idan habbawa ya tsira daga matsalar kabari fa ma ba da hu aisaru min duk abin da zai biyo baya in an tashi kiyama to ya fi mai sauki wanda abu ne mai ba matsala wa illam yan min idan ko bawa bai tsira ya kubuta daga bala'i da masifar kabari ba fama ba a hu a shaddomin bala'i da masifar da za ta biyo bayan kabari ya fi tsanani fiye da matsalar da bawa ya haɗu da ita a kabari a kabari ne muka karanta Allah zai turo macizai gurub gurub gurub 99 kowane group daya macizai nawa ne a ciki casa'in kuma kowane daya a cikinsu duka kan shi bakwai ana sa da yi makumanta da hadisin ba kun gani akwai wanda an sa shi a kabari Allah zai turo gurub-gurub na macizai kowane gurub daya macizai ne annabi ya ce guda 99 kowane gurub daya to ɗaiɗaiɗaiɗai guruf ɗin kuma guda casa'in ne a macizan kuma kowane ɗaya annabi ya ce kan shi bakwai haka Allah zai haɗa bawa da su annabi ya ce shi ta tsara suna karkarsa ba za su dina ba sai an tashi ba wannan hadisin ba kana hadisin yutara ba fa zuki ta mallaba ce wallahi annabi ne ya faɗa kuma hadisi ne giredan gangariya ya inganta ya kuma rage na mutum in bai yadda ba za su wannan macizan suna na yi jama'a kun gane Allah ka shirya da mu kala sayyidina usman ya ce to ni abin da ya karata da hankalina bayan wannan magana ta annabi wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi ya ce mana ma ra'aitu manzaran qat ban taba ganin wani abu wanda yake abin gani bane gashi kaga wani abu da ɗai ni ban taba ganin wani abin da za a gani ba da ɗai illa wal qabr afza'u sai da ya zan kabari ya ci shi ta da hankali da firgita mai imani kwanga kabari da in za a sa mutum ana mai yadda zai kwanta a ciki ne da ciki ko rigingine to na da sauki ba saboda in a rigingine kwanta rigingine shi ne kana kallon sama haka gadon bayan ka kashi fuda shi a ƙasa to da an wata yadda dama ta samu kana iya ɗan juyawa to kabari ba haka ake yin shi ba shi yadda ake yin shi da wahala ka ga kabari an haƙa ma bawa ya wuce haka da wahalan gaske nan maza ne ba wanda bai taba gani ba ka taba ganin wanda za a sa mutum ya kai haka ka taba gani iya ko wanda ake iya haka ita karamar da ake sa mutum kuma ta kafaɗa ake sa mutum kun gani kadiba ka ga wani ma bai shiga sanda za a sa shi saboda wurin ɗan haka ne da ka ɗan kara wani lokaci sai ga dai ana ɗan gyaggyara shaka su kuma sai ka ya faɗa a shimfada itatuwa a jera su a sama a kawo ganye a ɗora an kwaɓa ƙasa ta kwaɓu an yi tubala da ita ana miƙowa haka za a yi ta shirya ta duk inda aka hangi wata kafa wadda haske ko iska zai iya biye je inda kake wani sai ya ce ga wani wuri na sai ya ce ko, fab sai a tushe wurin nan fa za a babbawa kwance baya gabas gaban goye tarbe ta mawai baya kuma yamma gaban goye tarbe sa bai miƙewa tsaye ga itace kwamre sa kuma nan fa za a bashi kwance daga shi sai halinsa in yi da kyau ya gani ɗan ma bai da kyau ba dai ga nan da ciki zai gaba kyau Allahu akbar wannan hadisi na al'imamu tirmidhi ne da ibn maja al'imamu tirmidhi ya fitar da shi da ibn maja da imamu hakim an gane ku ta hanyar abu huraira Allah ya kara masa yadda a shekul albani ya tabbatar da ingancin hadisin a littafin shi sahihul jami'ul sagir a lamba hadisi na dubu biyar da da da uku. a sheikh muqbil alwadi shi ma ya tabbatar da ingancin hadisin a littafin shi a sahihul musnad mimma laita fi sahihain a mujalladi na biyu shafi na saba'in da ɗaya hakanan a littafin shi aljami'u sahih a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar to littafi ya kawo ƙarshe sai gaba ko fasali na ƙarshe shi ne alfaslu sabi'u ashar fasali na goma sha bakwai shi zai mana karatu ne a kan mu'utakadu ahali sunnati wal jama'a kodarin ahalus sunna aƙidar ahalus sunna wal jama'a aƙidar mu mu sunna wal jama'a Shi azabil kabari game da azabar kabari in Allah su wannan karatun gobe ne za a yi shi amma kamar yadda na ce akwai wasu ƙarin bayanai da zan yi a kan abin da ya shafi ziyartar kubur a wannan littafi na ahkamul janaiz wa Uha na a Sheikh Nasiru Nasiruddin Albani Allah ka ji kanshi da rahma a wannan littafi shafi na gaba ta sha bakwai, ya ce ziyaratul qubur ziyartar makabartu gaba ta ɗari da sha biyar albani ya ce wata shira'u ziyartar kuburi shari'ar musulunci ta shar'anta ziyartar makabartu lilitti azibiha don wa'azantuwa da makabartun wata zakurin ahira don kuma tunanin lahira shari'ata amma da sharaɗin Allah ya kula inda ha ma yudibur rabba subhanahu wa ta'ala kada mutum ya faɗa abin da zai fusatar da Allah in yi ziyara kar ka je wurin ka riƙa faɗin abin da zai fusatar da ubangiji ka du'a il makabur, kamar ka je kana roƙon wanda ke cikin wanda wannan ka je dan sakkwato kabarin dan za zaka ga haka sai ka mutum yana roƙon shehu shehu kai mun arziki shehu zan yi daraba shehu kai mun rai shehu jani ya kare billahi azim idan ka je kabarin shehu sai dai in yanzu aka hana da ma kun gane tun daga bakin shiga wurin za ka ga wasu lalatattu zaune wai sai ka ba su kuɗi za ka shiga kuma za su ce maka teka duk abinda da kake buɗa je ka duk abin da kake kai faɗi ka samu sai faɗi ka samu arziki ya ganka mene ne mene shirman banza shirman wufi Allah ka shiryar da mu shehun zai iya maka arziki yake kwance nan kun gane ya bari ga shirami a kulle kun gane inda zai iya maka arziki shi me yasa ya bakkan shi anan to kaji walistiga ta bihi da kuma neman agaji wurin shi wanda ke kwanci a ramin min lahi ta'ala wanda wannan kai kasan ba Allah ne maɗaukakin sarki ba aw tazkiyati ko yanda wasu ke in sun je ziyara sai ya tsaya ana cewa to ikon Allah ka ga alaji yanzu duk garin nan waye irin shi mutumin kirki ga sallah ga yawan azumi ga yawan taimako kuma duk ƙarya ne to ko da gaske ne an hana jama'a kun gani na gaya muku wani malami mustapha murad yake ba da labarin wani malamin shiya wani ɗalibi ne malamin rasu. kawai malami ne mai yawan ibada haramma ne gangaren na ƙarshe sai to ya mutu rannan kawai shi yana kwanci sai mafarki ya ga malamin sai gan shi wani iri sai ce algaci malam wai sanda ka mutu ya ka da ubangiji ce kai dai bari. ai da zuwa ya tambaye ni ya magana karatun qur'ani na ce mai aina sauke so miliyan kaza sai ce ko ɗaya ban karɓa mai da mai kuma ka zo ba ɗaya da na karɓa sai kuma mai da mai ka zo sai hankalin malam ya tashi ce to na yi sallah so dubu ɗari kaza ce ba ɗaya da na karɓa sai kuma mai da mai ka zo to na azumin litinin na alamis ai kaza ai kaza Allah ya ce ko ɗaya ban karɓa ba sai kuma mai to da mai ka zo faɗi duk abin da ya faɗa ya yi so kaza a mafarki fashi yake gani yake tambayar malamin duk abin da ya faɗa sai malamin sai kawai sai malamin ya ce ai Allah ya ce min duk bai karba ba shine sai ya ce min da mai kazo faɗi da abin da kazo sai na ga toni duk abin da na faɗa fa ana cewa ba a karba ba sai na ce ni Allah ban zo da komai ba ni dai na zo neman rahamarka sai ya ce yanzu na ji magana kaga wanda ke yin aiki yana gina a ya ba mu na wasa ne ai dole ma Allah ya karba ayya ka faɗo ɗan uwa ka faɗo jama'ar musulmi duk aikinka wallahi tallahi rama ce za ta iya sa Allah ya saka aljanna kuma wa ya gaya maka ma aikin ma an karba jama'a kun gani da haka kowa yi taka tsantsan kar ka je ka tsaya da jama'a bakin kabarin mamanka ba ka da aiki sai ya ba mata ai ita ce kaza ita ce kaza waye gaya maka ma ko ɗaya abin da ta yi ba ansa ba? wannan ya saba ma ziyarta a tsarin sunna wal qata ilahu bil janna wani kuma in sai ziyara sai ka je na cewa wallahi tallahi dan aljanna ai yanzu haka ma ina aljanna kayanki to duk wanda ya saba ma shari'a kun gane kowana zalika da abin da ya kama da wannan to kaga dai an shar'anta ziyartar saboda annabi ya ce in ne kuntu na haitukum an ziyartu kuburi fa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyartar makabartu amma yanzu ku rika ziyartar ta domin ziyarta yana tunatar da ku lahira an gane wal tazirkum ziyaratuha khaira ina fatan ziyartar ta ta ya kara muku alheri a aikin alherin wa man arada an yazura falyazur duk wanda ke son ya kai ziyara yayi eh, wala kolo hujran amma kar ka faɗi wata magana ta shirme ko magana banza wal hujuru shine al kalamul batil magana banza kaje kana wasu maganganu na shirme an gane ko Allah ka shiryar da mu to akwai wasu maganganu na albani da amma dai zan ƙetare su zan karanta gaɓoɓin kawai malam sai ya ce amma ku zan so in karanta lokaci ya ƙure ni saboda an nuna lokaci ya kusa gaba ta 116 Wanne nisa'u kan rijal fi babu ziyartar qubur malam kaji ko wanda ya tambaya mata matsayinsu ɗaya da maza a mustahabbancin kai ziyara makabarta ita ma za ta iya wa babanta ziyara za ta riƙa wa mamanta ziyara in taros kun gane ko shi ma ga dogon jawabi nan amma za mu ketare ga da hadisai nan mala ya kawo za mu ketare saboda muna son daɗe ɗan shige mana cikin kasar ɗan abin Allah ka shirya da mu sai kuma gaba ta 117 lakin laya yajuzu lahunna al-iksaru min ziyartar kubur sai dai mata bai halatta gare su yawan ziyartar makabartar Wata raddudu alaiha da yawan kai komo zuwa makabartar kun gane ko kaga ai asali da annabi hadisin da aka ce annabi ya ce kuma ya inganta la'anallahu zawara ala wazni fa'ala wadda annabi ya ce Allah ya tsinewa ita ce mai yawan ziyarta amma ba ziyarar aka hana ba kun gane dan zatin Allah ka je ka karanta littafin nan mu so muke mu ƙara littafin da muke yi ba don aka ba da duk sai mun karance bayanan cikin wannan account denial din saboda ya samu shiga to shine sai ya ce li'anna zalika qad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a dan yawan ziyartar da yawan kai komo makabarta ga mata yana kai su zuwa ga aikin saba ma shari'a min misli siyahi kamar daga sauti ana ihu wayo ni ba na kabarin mama na ce wayo mama kaza kaza kaza wata barruj wasu ɗan iskan kuma sai iska ba ado sun je ziyartar mamansu makabarta da su da 'ya'yansu a tafi da fulawa 'yan shi'a haka suke yi ko ba ku gani mm, Allah ya kyauta shi ne ya ce mimmita ko wata kazil kuburi majalisa linnuzha wasu kuma sai su mai da makabarta wurin zuwa a zauna na shakatawa yanzu dibiyar da aka yi wa kabarin gyaran zazzaki an gyara an sa fulawoyi an yi dizainin iri-iri don zafin allah jama'a kabari ba ɗayan zazzaki wannan da sojoji suka rushe a dambo ko kai baka sani ba ba yawa ga hotunan nan ma suna ɗauka suna tura wata zai ilwakti da kuma tozartar da lokaci fil kalamin farin a maganganun da suke na banza da ba su da amfani kama huwa mushahadun yau kamar yadda ake ganin haka yau Fibadil badil biladil islamiyya a wasu daga cikin garuruwan da ake gana musulunci ne kamar iraki a wani bangare suna haka to uwa uba iran har kasar syria inda ai shi'a suke da haka suke wa hadha huwa al muradu insha Allah bil hadith al mashhur wannan shine abin nufi da wannan hadisin mashhuri da annabi ya tsinewa ko Allah ya tsinewa mata masu yawan kara kaina zuwa makabarta Allah ka shiryar da mu sannan gaba ta 118 wa yajuzu ziyaratu qabri man mata ala ghayri al-islami lil ibrati faqat yana halatta mutum ya ziyarci wanda ya mutu ba a musulunci ba kun gane ko kawai dan kaje ka wa'azantu wannan yasa ake in an je masar ake zuwa a ga fir'auna kun gane ko in ba dan wannan dalilan na shari'a ba ga hadisai nan wa fihi a karkashin wannan ne akwai hadisai guda biyu to amma dai ba za mu karanta su ba kai ka je ka karanta sannan gaba ta gaba ita ce wal maqsud min ziyaratul qubur shay'ani manufar da ta sa ake ziyartar makabarta abu ne biyu intifa'u za'ir da zikir mauti wal mauta an gane ko amfanuwar da mai ziyara ke samu ta hanyar tunanin mutuwa da kuma waɗanda suka mutu za ka yi ta tunani wa anna ma'alahu kuma za ka rika tunanin wanda fadi ya mutu makomarsu imma ila jannatin wa imma ila nari mutum na can fa aljanna ne ko yana wuta dole ɗayan biyu ne an gane ko wa gardul awal wannan ita ce manufar ta farko ma na ziyara an gane ko minar ziyara kama ya dullu alaihi ma sabaka min al-ahadith kamar yadda abin da ya gabata na hadisai ke nuni akan haka abu na biyu na manufar ziyartar naf'ul mayyiti amfanar da mamaci ke yi duk wanda aka ziyarce shi yana amfana matuƙa wal ihsanu ilayhi da kuma kyautatawa da ziyara ke sa shi mamacin bisalami alai abu na farko ana mai sallama kai mai sallama kaga ya amfana Wa du'a'i. kuma za a yi mai addu'a wa listighfari lahu kuma za a yi ta roƙa masa gafarar Allah wa haza khasun bil muslimi amma wannan sai in musulmi ka ziyarta ne kaɗai za ka yi wa haka amma an ka huri ne ba za ka yi haka akan gawarsa ba to duk mun tsallake abubuwa gaba ta da sha tara wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha karatun da zaka ga wasu na ma qur'ani in sun ziyarci kabari ko makabarta fa mala mala asna aslahu sunna yin haka shirme ne bai da wani asali a sunna annabi bal ahadithul mazkura fil mas'alati sabiqa tushiru bi adami mashru'iyyatiha hadisan ma da muka karanta a baya waɗanda muka ambata su a baya a matsalar da ta gabata suna jiyar da mutum a jikin shi ya ji rashin halaccin yin haka a shari'a in domin kuwa na mashru'a karanta ƙur'ani a inda ka je ziyara makabarta ko kabari da shari'a ce la fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama da an ga annabi na yin haka sabai da sun ga annabi na haka wallamaha ashabu da kuma annabi ya karantar da sabban shi yin haka la siyama ba ma kamar wa alatu a aisha radiyallahu anha aisha ta tambaye shi in na kai ziyara ya zan wa hiya min haɗin nas ilaihi sallallahu alaihi wa alihi a cikin kuma mutane aisha na cikin waɗanda annabi fi so fiye da saura an gane ko a lokacin duk da haka an gane amma ta ƙolu ta tambaye shi game da in ta yi ziyara iza zaratul in ta ziyarci makabarta ko kabari mai za ta ce fa allama hassalamu wa du'a annabi ya karantar da ita ce waccan addu'a ta yi musu sallama ta yi musu addu'o'a kuma walam yu'allimha an taqra al-fatihata aw ghayraha min al annabi ce ta karanta fatiha ba ko wani abu na qur'ani to da nan ne zaka gane rashin karatun sunna da mutanen mu an je an rufe mutum a makabarta amma wani mai karambani da rigima sai ka ji ya ce to jama'a sai ni mai addu'a fatiha da alam na shara kul huwallahu kafa uku a cika da fatiha da salatin annabi waye ga maka ana karanta qur'ani a wurin jama'a kun gani waye ga maka a ina ka samu a sunna annabi kai dai ahlus sunna ne in dan bid'a ne ya ce a ah, to kina an hana karanta qur'ani dama wannan dan bid'a ne kai fa dan sunna ne kai fa ahlus sunna ne in na za ka karanta ƙur'ani a makabarta ya kamata zan kana da dalili daga annabu ko wurin magabata saboda yan bidi'a su suke irin haka la ilaha illa ka ji ba za a karanta ƙur'ani ba wa ya ce maka ba za a karanta ƙur'ani ba a karanta ƙur'ani amma a nan ba za a yi ba me yasa an kai shi jira ba ka karanta bakara me yasa an kai ruku ba za a ji kana karanta sabbih isma rabbikal a'la allazi kuma ruku'u kai mamunka sujudi za su tsaya a sallar to nan ma an hana karatun qur'ani ne a nan ne aka hana tunda annabi bai ba kuma bai ce ai ba ba a yi kuma an ga yayi shiru ba jama'a kun gane wallahi jama'a duk ku gaya mu sunna idan aka je makabarta ba a karanta qur'ani salati dai za ka yi tawassuli da sunayen Allah tsarkaka da siffofin shi maɗaukaka za ka yi duk abin da za ka faɗi na kambama da girmama da kururuta da kuzuzuta ubangiji da abin da ya dace da a masa to za ka yi amma karanta ƙur'ani bai zo ba a tsarin sunna kawai sai kaga wani karan bana ana riba mamaci sai ce to fatiha da kulwallahu alam na shara da izajaa. fatika cika da fatiha da salati annabi fa ya gaya maka ana karanta qur'ani a wurin fatan shi sa rashin karatu suna matsala ce jumlatan wa tafsila Allah ka tsare mu kuma to shine yace falau annal qira'ata kanat mashru'a da karanta ƙur'ani a irin nan shari'a ne lama kataba zalika anha da annabi koyi ma Aisha ba sai ya ce ta haɗa da wani yin abu kaifa ya ma haka zai yiwu wa ta'khirul bayani an wakti haja annabi ƙi bayani bayan akwai buƙatar yi la yajuzu kama ta fi ilmin usul wannan wata ƙa'ida ce a usul fiqi la yajuzu ta'khirul bayan an wakti haja jama'ar musulmi akan abin da ya saba ma shari'a wallahi tallahi annabi bai da kara kana yi zai ce ba daidai bane duk abinda da wani cikin sahabbai ya taɓa yi wallahi tallahi to ba ma wanda ya taɓa yi da shari'a ne yin haka billahi azim annabi ba zai bari ya bar duniya ba sai ya gaya musu dan fa kun je a rika karanta fatiha da qul wallahu idza jaa da alam shara waye da waye fatiha da salatu annabi saboda ba zai yi a ce in shari'a tana son ai annabi ya bar duniya bai gaya musu ba zai yi ba jama'a kun gani sanda ya bar duniya duk wanda ya kawo a yi to ba fa za a karɓa ba saboda Allah ya gama kammala annabi tun annabi a addini tun annabi na dare jama'ar musulmi kun gane ko sai ya ce fa fa bil kitmani to ya za a yi ma annabi ya koyi walau annahu sallallahu alaihi wasallam hum shay'an min zalika da annabi ya karantar da sabai wani abu na karanta wani abu na ƙur'ani a makabarta lanukila ilaina da an ciro mana da isnadi ingantacce fa'iz lam yunkal sanadi sanadi asabi tun da ka gaba a ciro mana yin haka ba da isnadi tabbatacce dalla ala annahu lam yana nuna haka ba taɓa faruwa ba sanda annabi ke dare ko bayan rasuwarsa cikin sabai wamma yi ƙawi a adam al-mashru'iyya kawo sallallahu alaihi wasallam ba za mu karanta shi baka je ya karanta sai gabar gaba ita ce gaɓa ta ɗari da ashirin, waya zuzu rabbul ya daina fi du'a ilaha idan za ka yi ma wanda ke kwance cikin kabari addu'a to ya halatta ka daga hannu kun gane ko sai ka ɗaga hannun ka sama اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم إني أتوصل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى يا حي يا قيوم يدي إليك لا تردها خائبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم أنت أمرتني بدعائي ووعدتني بإجابتي وقد دعوتك كما أمرتني فأجبني كما وعدتني يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم هذه أمي اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها واغسل لها بالماء والثلج والبرد اللهم نور قبرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا كذا كذا شيء كي كي كي كي كي كي تروق متى الله جماعة كن غانيكو وكاجي ذاك yake cewa a gaba ta 120 wa yajuzu rabbul yadayn fi du'a ilaha wurin yin addu'a ga wanda ke kwanci a kabarin yana halatta sai mala ya ce hadisi aisha ta radiyallahu anha qalat saboda hadisin na na aisha Allah ya kara mata yarda da ta ce kare da rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ta yi wa min. wannan kawai zan ɗan karanta ni ɗan gani ma manzon Allah ya fita ran cikin dare bari za ta fi asari sai na tashi bari na ce maza ki shi ga ina zai je cikin daren nan an gani litan zura aina zahaba don ta ga ina ya je da daddare ta ɗauko mana alherin da ta gani ƙalat na na aisha ta ce fasalaka na hawa baƙi algartar sai annabi kawai muka hangi ya kama hanyar zuwa maƙabartar baƙi a cikin dare fa wurin karfe biyu na dare ka diba ka gani mu yanzu nan ka isa ka ziyarci makabarta cikin dare tsoro ma aya ishe ka kama ka ga annabi kuma aisha da dare ta kan ziyarta duk alhamis annabi ke zuwa bakiya duk alhamis cikin dare shi sa ai wani karatu ne nake cewa a sunna ake son makabarta ta zama kusa da mutane kar ta nesa ta yadda in ka fito za ka iya zuwa ko karfe nawa ne na dare saboda lokacin ya fi natsuwa sannan kai kanka za ka fi samun natsoyin addu'o'i da tunanin mutuwa da su matattun ba yanzu da rana ka je nan makabartar ko dambu kana daga hannu sai ka hangi kwamboyi na wasu motoci za su wuce kana allahumma kuma kana kallon su jama'a kun gane allah ka tsare fawa kafa annabi sai je tsaya fi adal baqi anan mafi kusa in ka shiga baqiya sun marfa ayade bari da ce sai naga annabi ya daga hannayen shi sama yi addu'a yi addu'a yi addu'a sun man saraf ya aje hannun shi kuma sai juye dawo faraja'atu ilayya faraja'at ilayya barira sai bari ce maza ta dawo kafin ya karaso fa akhbaratni ta ga mun abinda ta ga annabi yayi ma asbatu da nawaye gari sa'altu sai na tambaye annabi ko sa'altu sai na tambaye annabi fa ya na nace ya manzan Allah aina karatar Laila? a daren nan da ya wuce Allah ina ka je ne da ka fita ƙala sai annabi ce bu istu ila ahlil baƙi. Allah ne ce in je wurin waɗanda ke kwance a baƙi a li'usalliya alaihim dan in musu addu'a shine na je yi. Allahu akbar da yana akhrajahu Ahmad da sauransu sai ya ce albani ya ce lakin laisa fihi rab'ul yadayn ko a menene yace wa qad sabata rab'ul yadayn fi qissatin ukhra li Aisha radiyallahu anha anha taqaddamat fil mas'ala gatanan gaba ta 121 walakinahu la yastaqbilu al-qubur min hina ad-du'a ilaha lokacin da za ka yi ma wanda ke kwanci a kabari addu'a to ba fa za ka fuskanci kabarin ba ba fa za ka sa kabarin a gaba ba walakin na hula ya sa ƙabilin ƙubura mutum fa ba zai sa ƙaburbuka a gaban shi ba shi na du'a ilaha sanda zai ma waɗanda ke kwanci cikin kabarin addu'a balil ka'aba inda za ka fuskanta shi ne ka'aba kun gane alƙibla ka'aba za ka fuskanta kar ka sa kabari gaba jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka shiryar da mu linahi sallallahu alaihi wa alihi wa ani salati ila alquburi kama sayati saboda hannun da annabi yayi na sa kabari gaba ai sallah wa du'a'u mukhu salat ita ko addu'a ita ce bargon ma sallau ita ce bargon ma addu'a annabi ya hana a sa kabari gaba kunga abinda muke cewa kenan da yawa in aka kai mamaci makabartar dambo karfe 11 zuwa 12 a in ta a can ba a gama haƙi ba sai ga wasu wai da alwallansu a cikin makabartar za su yi sallah ra'an nabi ya hana ko kuma bayan azar wurin karfe 2 da rabi zuwa 3 an kai mamaci dambo sai ga wasu wai a makabartar za su yi sallar la'asar ake dai ka fita wannan inda aka yi fensin din sai dai ka fita can waje ka je ka yi amma an kai a makabarta ba ta yi ba Allah ka shiryar da mu to sai gaba ta gaba gaba ta 122 da malin ya ce za zara ƙabrar kafiri idan mutum ya ziyarci kabarin kahuri fala yi sallimu alai shi ba za ka mai sallama ba to kawuri da ran shi ma ba a mai bubar ya mutu wala ya da ula hukuma za ka mai addu'a ba bali bal yubashshirhu bin na'il inda ka tsaya kai za ka ce to an ne ina ma bishara da wuta annan banza annan wofi ba wa'azin da ba a yi ba ka ƙi ji to albishirinka ga wutar nama nan kana ciki kazalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sa'ad ibn abi waqqas haka haka ya tabbata na umarnin annabi da ya bayar a hakan a hadisin sa'ad an abi waqqas jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to sai gaba ta watan 123 kai abubuwan da ya kamata da aka ranta su wala yamshi musulmi quburil muslimina fi na'alai sanda mutum ya kai ziyara kar ya kuskura ya rika tafiya da takalma a kafafin shi tsakanin kaburbukan musulmi la hadisi bashir ibn khasasiyya wanda mun karanta shi alƙabaru mm. Allah ka shiryar da mu to kuma ina ganin dai saboda yanayi abubuwan suna da yawa ina ta tsallake abubuwa masu amfani malam awal ya karantar da littafin nan ahkamul jana'iz kasar 111 malam jafar ya karantar da littafin nan kasar da zan iya tunawa ba kun gani da buƙatar mutane su je su saurari daidai waɗannan ƙa'idojin su ji don a kiyaye ƙa'idoji na shari'a da sunna ta zo da yi karka kai ziyara kuma da bid'a da aikin da bid'a ta shiga imam malik ya ce aikin banza ne Allah ba zai taba karba ba ba haka ce ba ya zo ya hau tudu ranar dawaful ifada jama'a na ta tahowa ya rika ayyuhan nas ayyuhan da hankali in ya zo, sai ya ce man arafani arafa arafani wanda di ya sani ya sani ya kuma san waye ni wa man lam ya'rifni fa ana malik ibn anas duk wanda bai sanni ba to ni ne maliku dan anas da yake jin labari man hajja bai. albayt duk wanda yazo zai yi ma Allah aikin haji a wannan wurin wa huwa ala bid'atin yazo da wata bid'arsa to fala ya'ani nafsuhu badila kare wahalar da kanshi a banza dan ba za a karbi aikin ba In dai ka taho da bid'a to ba za a karɓa aikin ba shi sa kaga wani ya zo gaban shi da harami alaga ta mala ya ce na'am to yau mu za mu ɗaga aikin haji ko umara ya ce to ina maka fatan alheri zawo da kallahu taƙawa kaza kaza kaza kaza sai ce to amma alaga ta mala ina ka ce ga ya ɗauke kamata ya ɗau harama sai ya ce a inda annabi ya ɗauka shi ne Laifa. can annabi ya ɗauka can kuma ya ce a ɗauka can din musulmi suke ɗauka harama sai ya ce a ni a daidai nan kusa da kabarin annabi na rauna to ni a nan zan ɗauka ya ce kai ga inda annabi ya ɗauka ya ce a ɗauka kowa can yake ɗauka ka ce kai a nan sai ce ni dai sai ce to aksha alaikar fitina ina ji maka tsoron za ka yi ridda yanzu nan za ka yi ridda shi ne alfitina a nan sai ya ce a ah, wani irin ridda za ka ce zan yi ridda kuma sai ya ce ƙwarai kuwa ba ka ji abin da Allah ya ce ba ya falyazarin lazina ya khalifu na an amri an tusiba hun masu saba ma yanda annabi ya ce a yi a kul a hirɗinsu karfaci ridda an ko ba ka yi ridda ba ma auyi shi ba hun azabun alim azaba mai raɗaɗi tana nan kuma tana jiranka amma ba ka yi riddan ba da aka ɗayan biyu wanda zai saba ma annabi da gangan yake sabawar don ya ɗau annabi abokin fada to wanda ya yarda ɗan ko ba ka ɗauki annabi abokin faɗanka ba to matsala dina kanka azaba mai raɗaɗi dai ga tattara jiranka saboda ka saba wa annabi wa man ya asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama wanda da gangan zai saba ma Allah da manzo to ga wutar na macen najira jama'a ana nuna lokaci yi fa za a tsaya nan insha Allah karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum